Kin san me yake damuna? Ke ni gidan mijina nake son in koma. Saboda ni na ga zaman gidan nan ba zai yiwu ba. Kin san a gidan na raba abinci ake a bani? kuma ni na ga a gidana sai dai in raba in ba wanda nake so sannan kuma abin ma haushi a gidan nan a tattara wanke wanke wanke a haɗa a tankata mai ke kawai na zama dai boyi boyi shi yasa kawata duk ran sai dole eh, na ina na ina gidan mijina asiri a rufe kin ga saboda ina zama a gidan miji ko akwai ko babu idan babu ma ina tunanin da in yi fita na samu ne kowa ta shi sa na faɗa muku gidan mijin nan duk shine rufin asirin mu zuwa za ki ki samu kawo duk ranci da wuya ki koma gidan mijinki ni fa yanzu na fahimci abin da yake faɗa min gaskiya ne gaskiya gara ki koma gidan mijin ki asirfa kanki asiri hankali kwance gaskiya tafiya yamma tana yi gara to yanzu tafiyar zaki تو ناغمه الله ساکانی یعنی بیا اینو دیدی دکتر یهو اومد